amma ba malamai da 'yan wa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da yi muna wannan yammaci na alhamai goma sha biyu ga watan zulqa'ada hijira 1447 wanda kuma daidai da 30 ga watan afrilu miladiya shida. muna masallacin cibiyar tare da awa ne da ke bisa a titin kaduna a unguwar gwiwa lokot da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunan amidawu da rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab al'adam babu mutane da ke magana a kan ladubba wato kyawawan halayen da za a yi koyi da su da kuma halayen da za a guji da za a nufuce su za mu tashi babu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف عليه رحمة من الله تعالى باب في الألقاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن آمر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ويقولون مح يا رسول الله إنه يغضب من هذه الإثم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب باب في الألقاب wannan babu yana magana game da mutum na ɗauke da alamomi guda biyu waɗanda ke ayyana shi daga cikin dubban mutane suna da kinaya da lakabi yana yiwuwa ya kasance sunan nan da aka yi mai duk wanda an nan ba ne wannan sunan su shi ko akwai mai wannan sunan kinayarsa ba ne wannan irin kinayar saboda haka da ambaci sunan wani uban ko ɗan wane ko jikan wane shi na an bambanta shi idan suna da lakabi sun daidaita a wani mai sunan mai kinaya sai lakabi kuma ya zo ya da shi daban da an faɗi lakabinsa lakabi wata kalma ce mai nuna yabo ko suka ko kuma wata kyakkyawan fata ko kuma wani mummunan abu duk wannan ba na ɗaukar waɗannan duka ko wata rashin lafiya to duk waɗannan ba na ɗaukar duk waɗannan sigogi daban-daban akwai lokacin da za a ba mutum lakabi ya zan yana so lakabin akwai lokacin kuma da za a mai lakabin bai so to duk wannan ya danganta على أي حال ba a so na الشاهد سنة shahi أن لك yadda na في ya kasance ko ni kyau na don suna shi ne fa aka yanka barawo aka yanka rago aka sai wannan suna. to ashe babban abu ne da ya kamata a girmama fiye da wanda shi shafa ɗaya na an kai da kinaya da lakari musamman ma dai lakari wani lokaci lakabin na yanayi ne kamar damana ana ruwa titinmu da makamantansu na yanayi ne lokacin da aka yi mutu da kuma kamar yadda na ce halin da ake ciki nana cikin wadata ne aka haife shi iyayen shi na cikin wadata a mai lakabi da wadata so <laughs> da dai makamantar imam abu dawud suleiman ibn al-ash'ar السجستاني رحمه الله يتحدثنا موسى بن إسماعيل شيني أبو سلمة أبو زكي ثقة دون كتب الستة ثروة حديثانسا قال حدثنا وهي شين ابن خالد كما ثقة دون كتب الستة ثروة حديثانسا عن داود شين ابن أبي هند كما ثقة ابن بخاري يروي حديثا تعليقا في مسلم لأصحاب السنن عن عامر شين ابن شراحيل الشعبي كما ثقة فقيه حافظ kutubu sita sun rawaito hadisansa qala ta haddathani abu jubair ibn sahar radiyallahu anhu qala abu jubair ce fina nazalat hadhihi al-aya gare mu ne wannan ayar ta sauka wato game da al'amarinmu da kuma sha'aninmu fi bani salima a cikin eh, tungan da muke na bani salima wacce aya ce Allah ce wala tanabazu bil alqab at-tanabuz shine watsi da kuma yarfi dauka buka za a waka can a jefa can a jefa can ba tare da la'akari ma da ina ne abin zai fada ba an da yi jifa da shi kan. shi a tanabu kamar da ake cewa bai ulmuna ba daga cikin nau'uka na kasuwanci akwai cinikin jifa ka ɗauki tsakuwa in hili za a ce to ga makin da aka so a sai san ma jefa iyakar ƙarfinka inda tsakuwar ta fada sai a aula murabba'i abinda da ka sai ke a yi ciniki ka biya tsawo to mi akwai da kuma tsawon abinda aka sai don mana baka sani ba to a can jahiliya na su kasuwancin a kan sai ka ɗauki dutse ka yi kwance kwance ka yi ba don da dutsen ne ya faɗa sai a auna tsawo da faɗi murabba'i abin da tafi ne wurin tuwahi ma haka na ana bai wani labaza da malamata ta saboda haka annabdu ne zai jifa a tanabu jifa Eh, Allah ce kada ku ta jifa junanku bil alqabil da na Zai bi salismul fusuq da wannan suna na fasikanci ba da imani bayan suna na imani da aka yanka maka rago aka saba wannan suna sai ga suna na fasikanci da wannan suna ba daidai bane saboda haka ayatar qala mai ba da labari shine abu jubaira yace qadima alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso tun gamu wato tun gam bani salima ce walaysa bina rajulun a lokacin babu wani mutum da cikin mu illa walahu walahu yana da suna biyu aw salasa ko فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول annabi sallallahu alaihi wasallam sai je zai kira wani ya kulu sai ce ya fulan ya wane sai ya kira shi da lakamin da yake ana ta kira shi da fa ya kulu na sai su ce mai ma ya rasu rasulullah mazo sallallahu alaihi wasallam a kira ne da wannan suna innahu yakzab min ha min hada al-ism kushi yake in an kira shi da wannan sunan sai eh, na annabi ya sani sallallahu alaihi wa sallam to fa unzilat hadhihi al-aya sai aka saukar da wannan ayar Allah ce to in ne haka ne a kire mutum da sunan da an kiran ki da shi zai hushi to a kokar irin waɗannan sunaye wala talabatu bil amsal kar ku ta jifar junanku daga kofa waɗannan sunaye ba daidai ba ne ko Wani lokaci da kuma wadanda ƙabila da irin da kubban da suke yi kowace ƙabila za ka iso daga kubbanta da an faɗi lakabi za ta yi ƙabilu kaza suke irin wannan lakabi saboda haka wannan sananne ne duk wani karatun kowane harshe akwai karatun irin waɗannan sunaye da ake yi na musamman wannan suka karanci hausa sun karanci irin wannan cikin karatun al'adu hausawa sunaye daban-daban daban-daban sunan yanka da kuma eh, sunan da ba na yanka ba sunan yanka wato wanda aka yanka mutum rago ke na aka samun suna da wannan suna shi ne na kwarai idan ya kasance kafin bai ci karo da shari'a ba sannan kuma wanda aka kira shi da shi yana so wannan kafin zai fushi da shi to wannan babu shi daga cikin waɗannan lakubban munanan na kubba to su ne Allah subhanahu ta'ala yake hanawa amma ba na kubba waɗanda suke mai kyau ba a ce ma mutum wadata alheri ake kira ko wannan gidan to amma in ya kasance mummunan suna ne kamar inda muka wuto su murra da su hazmi da su waɗannan da zarar haɗe mutum bai su. kuma ko da yana so to mummunan abu ne a gidan hmm. da yanzu da kubban da matasa ke yawa kanun na sunayen yan kwallo ai ba sunayen su ne na yanka ba su yara? saboda ka duk sunan ɗan kwallon da za ka tsoko su sa kansu matsayin lakabi ne wannan sunan a ce ina yaron da ake wa lakabi da ronaldo kaga ronaldo suna wani ne ga musamman amma shi da ya ɗauko a gaba ma kanshi lakabi yake gare shi to wannan lakabin musulunci bai so ko da shi wanda yawa kai ne lakabin yana so musulunci bai so don suna ne na kahirki saboda haka musulunci zai so wannan suna eh sannan suna da kuma na wanda ya shahara ga wani abin da ba na yabo ba ba wani mujtahidi ne ga shari'a da za a ce a ɗauko sunan shi kawo mutum ya wa kai ne suna ibn hajar ko ai ba ibn hajar yake ba shi idan ne gare shi ibn hajar ne. amma shi ko kinaya ce ga wani ko shahararren malami to wannan duka ga babu ne kaga yawanci ana ce masa albani ba da albanin zari, da albanin kyaɗe da albanin sokoto da albanin ina ne da albanin ina ne to duk wannan babu ne na kubba ne a matsayin na kubba ne gare eh saboda shaharar da shi wannan malami a fannin ilimi باب في من يتكنى بأبي عيسى باب في من يتكنى بأبي عيسى قال حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلمة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شوبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى لي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك باب في من يتكنى بأبي عيسى وانا بابي لا مغنى ني وانا أتي واتنايا أتي أبو عيسى يا هلك أتي واتو أبو عيسى كما الترمذي لا أتي أبو عيسى ko bai halarta ba bima yin takanna ko ba ana nufin eh, isa alaihi salam bai da uba to saboda haka ya halatta aiki laya da abu isa ko ko bai halatta ba sai da abinda wannan babu ke tattaunawa a kan yi abu dawud ya ce haddasa harun ibn zaid ibn abdul zarqa harun saduqun ne abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisan su qala hadathani abi shine yazid ibn abd zarqa fi qasiqati li kutub sita rawaito hadisan sa qala hadathana hisham ibn sa'd صدوق له اوهام بخاري روايته حديثا تعليقا في مسلم اصاب السنن ضرب عن زيد بن اسلم زيد بن أسلم ثقة من كتب الستة سروة حديثنسا عن أبيه سين أسلم مولى عمر بن الخطاب فيما ثقة من كتب الستة سروة حديثنسا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوى عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يا بجي ولأنسى تكنى أبا عيسى wanda yawa kansa kinaya abu isa shi yaron yawa kansa kinaya da abu isa to saboda mai wa kansa kinaya da abu isa wa'annan mukaira tabna shuruba da kanna bi abi isa shi kuma mukaira tabna Shu'ba ana masa kinaya da abu isa faƙaɗa lahu umar umar ya ce mu mukaira amma ya an tukuna bi abu abdullah wa bai ishe ka maka kinaya da abu abdullahi ba a ce abu abdullahi ayyau isa daga ce a makinan da kai a makinaya da abu isa isa alaihissalam bai da uba uwa gare shi saboda haka maimakon ka yi can ka yi wannan faƙada sai mu bera ke mai na rasulullah da sallam kan kannani ta ba ni ne ma kai na kinaya da abu isa manzo allah sallallahu da sallam ke mini wannan kinaya to wannan hadisi ya kunshi abu biyu al'asa ga umar da kuma alhadisul marfu da annabi sallallahu alaihi wasallam shigowar maganar tun ibn shu'ba cewa kannani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kinaya da Abu Abdullah dan in ke ya Abu Isa hi ba Abu Abdullah ba Abu Isa fa qala sai Umar yace to saurara ka jira إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كفني وشي من قال صلى الله عليه وسلم أن غافر كامي ذنوبين هل إن أيكتا جماعة wanda zai aikata nan gaba har in zai aikata duk an gafarta mu saboda haka cewa in ya yi abinda ba shi ne daidai ba to baza a bi kamata a ce a koyi da shi ga wannan rayuwar umar ibn khattab saboda ta shi riga an gama Ya ce amma wa annu wa inna ko kuma wa anna amma mun fi jaljatina a cikin wannan kai ka wanda muke yi ba mu da tabbacin makomanmu saboda haka mu tsaya da abin da muke da tabbaci a shi ko da ya yi kinaya da abu isa ɗin wanda ba shi ne mafi biki ba to shi an yahe ne amma mu mai kamata mu to saboda haka wannan eh, tsawata da umar yi gaba ɗaya sai mutane suka bar yawa shi muhira ɗin kinaya da abu isa falam ya zan yukanna bi abi abdullahi hatta halaka tun daga wannan lokacin aka yi ta wa shi mugira ɗin kinaya da abu abdullahi har ran da ya mutu aka bar mai kinaya da abu isa sabar da ko malamai sun tattauna a kan wannan cewa ta wasu abu laifi na kinaya da abu isa shi umar ibn khattab yana magana ta akan al'aula wanne ne ya fi dace wanne ne ya fi cancanta in shi ne ga ra'ayin shi to ai kinaya da abu abdullahi maimako abu isa amma ba daidai da aiki na yadda abu eh, abu isa kawai amma kuma duka na ya halatta ba abin da ya hana ko musamman shi mu kira ce annabi ya min kira da abu isa to kada ce kuma a'a eh to umar ibn khattab ya ce to kai shi annabi ba ina jafar da wai wanda yayi kama wanda zai haƙi yayi amma in zai to saboda haka mu idan ce min haka to wannan ala ayi hal ijtihadi ne na umar ibn khattab radiyallahu anhu in asaba falahu ajr eh marratayn ko falahu ajran wa in akhta falahu ajr والله يرحمه رضي الله عنه باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حاء وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا أبو أوانة عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث baban fi rajul ya li ibn ghayrihi ya bunai wannan babi na magana a kan mutumin da zai ce wa dan wani ya ce ba ya bunai ya kai dana halali ba shi ya uba ne ba ya halatta haka na ko bai halatta حدثنا عمر حدثنا عمرو بن عون ثقة كتب ستة صورتها دستانسا قال أخبرنا إيه حول السند abu dawud ya ce wa haddathana musaddad ne ibn musarhad kutubu sita sun rawaito hadisansa banda muslim da ibn Maja. wa muhammad ibn mahbub da kuma muhammad ibn mahbub al-mahbubi thiqatun ne bukhari abu dawud da nasa'i sune suka rawaito hadisansa qalu malamai guda uku kenan na abu dawud amr bin aun musaddad da muhammad ibn mahbub to ce wanda ya ƙalu da kuma ce haddasana abu awana to nan da ba haka ne kamata ce illa ya faɗi haka ne ta jawuzan bisa ga halarci na cewa wasu malamai ba su bambanta tsakanin akhbarana da haddasana in ba haka ba amr ibn aun qala sai ce akhbarana abu awana shi ta hanyar alƙira'atu ala shekh ya an so hadisi ga abu awana shi amr ibn aun saboda haka wurin karantarwa shi a kabara na yake saboda haka abu guda da ya zo sai ce حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانا amma da yake ba ki kaɗai kuma ke da hadisin ba sai zo da malamai biyu da ke da hadisin sai zo da hawwalar sanar wa haddasa na musaddad wa muhammadu bin mahabu to su su ne suka ce haddasa abu awani saboda haka su biyu suna da haddasa ga abu awani amma shi amurbin awon akabara na gari. an fahimta ko amma abu dauda farko dai sai da zo da aka nan don kai ya zama gudun ya yawa an fahimta ko don ka san cewa amur bin aun aka na ya ce tsakanin shi da abu awan amma shi abu dauda da ya zo cikin su dan akal hadisiyya cikin salon malaman hadisi yawancin malaman hadisi magabata ba su bambanta akhbarana da haddathana duk matsayi guda gare dalilin da ya sa ya ce, qalu haddathana abu wani? an fahimta ko amma inda za a ware kowane isnadi a ba shi daban isnadin amr ibn auni daban isnadin musaddad da muhammad ibn mahbub daban to musaddad da muhammad ibn mahbub sai a ce musu haddasana abu awana shi ko isnadin amr ibn aun sai a ce akhbarana abu awana an fahimci bambanci su ko tayyib to abu awana shine riwaya abu awana thiqatun ne duk gaba ɗaya kutubu sita sun rawaito hadisi a gare shi eh, abu awana eh, yana da musnad eh, musnad abi awana an abi musa an abi usman afwan shine abdurrahman ibn mila ko kuma ibn mula ko ibn mala abu usman an-nahdi ya shahara ana ce mai abu usman an-nahdi mukhadaramun an-nahdi mukhadaramun وسماه ابن مهبور الجعد تونا أبو عثمان shaye ba annahadi ba ne malaman ga guda uku na abu dawud amr bin da musaddad da muhammad ibn mahabu biyu daga cikinsu sai suka faɗi kinayarsa kaɗai awana an abi usman sai suka wuce su ne مسدد da بن عمرو amma shi muhammad ibn mahabub al-mahabubi da yake haddasa abu awana yace an abin usman sai ce al jaadu sai wadda sunan shi ja'd ibn dinar al-ja'd ibn dinar kutubu sita sun rawaito hadisansa face ibn majah shi kadai ne ya rawaito hadisansa ba kuma sifatun ne فشي أبو عثمان يأنسو حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا بني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس يا رجلاني يقول يا بني يا كي أتانا ما هذا الشاهد من قال أبو داود أبو داود سليمان بن أشعث يقول سمعت يحيى بن يحيى يحيى بن معين yace naji yahya ibn ma'in shi ma thiqatun ne hafizun imamun fil hadith kutubu sita duk sun wasu hadisan sa yusni ala muhammad ibn mahbub yana yabo ga muhammad ibn mahbub wa yaqul yana cewa kasirul hadith wato mai yawan hadisi to saboda haka yana halatta yaro ko ba ɗanka bane ka ce mai ya kai ɗan ɗana an fahimta ko ka ce mai ya bunayya ba a cewa ka yi ƙarya ko kuma ka zo da haramu eh a matsayinka na uba duk wani yaro an kai haka nan shi ma yaro duk wani wanda an ware uba ne uba ne gare shi zai ce mai baba an fahimta ko eh babu قال باب في الرجل يقتنى بأبي القاسم قال حدثنا مسدد وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب سختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا ولا تكتنوا بكنيتي قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك نعم باب في رجل يتكنى جابر القاسم wannan babu yana magana da mutumin da yawa kansa kinaya da abul qasim yana halatta a yi kinaya da irin kinaya a gada sallar da a ce abul fasil ko ko baya halatta haddasa musaddad shi ne ibn musar ibn musar kutu ba su ta tsoro wata kuma sai ne ban da ibn majar wa abubakar ibn abi shaiba shi ma abubakar abdullahi kenan ibn abi shaiba kutu ba su ta tsoro wata kuma sifatun ne kawala waɗannan malamai guda biyu suka ce haddasa sufyan shi ne ibn uyayna alhilali almaki sifatun ne faqihun duk kutubu sita sun rawaito hadisansa an ayyub shi ne ibn abi tamima kaisan as-sakhtiyani shi ma kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma sifatun ne hafiz an muhammad ibn sirin shi ma sifatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره يكتب من صلى الله عليه وسلم ياتي تسموا باسمي kusa sunan ‘ya’yanku da irin sunana amma wala daskanu da kunyati kada kuwa ‘ya’yanku kinaya da kinaya ta ka ambaki sunan ɗanka alƙafin ko Eh, to kai ba za a ce maka abul qasim ba an fahimta ko dawa dan kare suna qasim ko eh to shi ko kuma kai abin da kawa eh, ka suna muhammad to ba za a ce mai abul qasim kana da suna da qasim kana da suna muhammad duk gaba ɗaya wannan babban ɗa shi ya cancanta a wa uba ya da wannan ɗan an fahimta ko in kasim shi ne babban ɗan to uban ba za shi mai abin kasim ba <laughs> an fahimta ko ba za shi mai abin kasim ba amma kana ja maka sa ma ɗanka suna muhammad suna annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko sai ahmad da sauransu amma dai in kana da suna kasim ka kasim to kai ba za a ce maka abul kasim amma su kina da abul kasim ba Saidaya muka ƙiraya da wani daga 'ya'yan ba da shi a kasuwan ba. Sada Abu-Dawu, Abu-Dawu ne wa kaza ne ka haka don marawa ko Abdullahi, shi ne da kowanne samman gidanku, shi ma ya siffa fimne, ko tun da suka tsoratarwa ke kwatinsa, yaro wai ta irin wannan hadisin da eh, Muhammadu Al-Sabilin ya ruwa ya yi tun ana biyu guraira. وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر حكما آه، رواية أبو سفيان فيما أبو سفيان يروي والحديث عن جابر آه، ابن عبد الجعد كينكو آه، وسالم ابن عبد الجعد أي وسالم ابن عبد الجعد عن جابر saboda أبو سفيان sufiyan عن جابر سالم ابن عبد الجعد abdul ja'ad ya rawaito daidai irin wannan hadisin ta san mawjismi wala tattanu bi kunyati wato mun kusa suna da sunayena da sunana amma kada kun kinaya da kinaya wa Sulaiman ibn Sulaiman ina al-Yaskuri shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi an Jabir bin Abdullah wa ibn al-Munkadir shi ma ka Muhammad ibn al-Munkadir ya ruwaito irin wannan hadisin an Jabir duka dai ga Jabir nahwahum daidai irin wannan hadisin wa anas ibn malik haka nan ma eh, anas ibn malik shi ma an ruwaito wannan hadisin gare shi to duk dai suna magana akan eh, za ka iya kai sanya suna da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa ma ɗanka suna muhammad amma wurin kinaya ba za a maka kinaya da kinaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili wata ran an yi wa kila da abul aka kire shi ya abul qasim abul qasim sai annabi sallallahu ya ya ce ke ba da kai muke a ba matsala ba to da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce tusammu bismi wala taktabu bi eh sunana ku sa ma 'ya'yanku duk sunan da za ku sa ku sa ma yayanku amma dai kan wanda yake naya da kinaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa ke bayan rasuwar shi wannan din ya halatta tun da bai na raye ko bale irin wannan abin ya kuma faruwa kuma dalilin hanawar kenan a lokacin da yake raye eh to a rike wannan hadisi ga yanar da gaba wanga da muka karanta hadisi ingantaccen hadisi na sahihun amma wanga da ke sahi munkarun ne kuma yana ɗauke da sakwakiya sosai eh, babun babun mar'a Allah na yujma'u bainahuma haddasa حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام an أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قال أبو داود فلا يتسمى باسمي قال أبو داود باب المرأة ألا يجمع بينهم wannan baji wanda ke ganin cewa bai dace a haɗa biyu ba ga suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga kinayi sai dai a yi guda kamar da ya gabata ce nan ko ta san bismi na mutum na da izinin ya sa wa ɗan suna suna annabi sallallahu alaihi wasallam gehe guda fa annabi ya hannu cewa ma kinaya kada wanda ya kinaya da kinaya saboda aka guda aka ba da dama suna kawai amma wurin kinaya gaba ɗaya babu dama an je wannan ko kyau to wannan hadisin da ya zo sai ba da dama ka ɗauki ɗaya daga cikin ko dai suna ko kinaya amma kakka haɗe su tare sai ce na muslim ibn ibrahim shine alfarahimi ثقة من كتب الستة wato hadisansa قال حدثنا هشام سيدنا ابن عبد الله الدستوائي فيما ثقة من كتب الستة وروته حدثنسا أنا أبي الزبير سيدنا عبد عبد الله بن تدرس محمد بن تدرس محمد بن مسلم ابن تدرس المكي فيما صدوق لي أما كتب الستة بيت وروته حدثنسا عن جابر ibn abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma to wannan alamar riwati abu zubair an jabir muslim ya yi wannan riwaya amma imam albani ya ba a fa riwaya an anatu ibn zubair an jabir a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tanbahu illa muslimna illa an la illa an la tajidu musinna فالظهر جزعة من الضعن أتذبه جزعة من الضعن galayya ko suna kan wanda ya yanka dabba face wanda ta shekaru ko waɗanda dabbobin kuma da adadin shekarunsu da raƙuma da shanu da tumaki da awaki ko waɗanda da shekarunsu annabi ya ce sai dai fa wanda bai samu gabbar da ake fararra ba to kuna iya koyanka daga cikin tumaki wanda ya wata shida abin da ya samu jaz'atan min az-za'n muslim ya rawaito wannan hadisi amma riwayat abu zubair an jabir bil an'ana wa malamai suka kai wannan hadisin sun inganta shi amma imam albani ya ce a'a shi bai yadda ba saboda mai baka yadda ba ya ce abu zubayar da kai ne ba ya ce duk hadisin da kuka gina ce an jaga to ba ni na ji a gare shi to saboda mu zai ce an jaga kuma mu ci hadisi ya inganta dalili babu albarki ke a fahimta ko sun ba sauran jimawar malamai suka ce to waɗannan malamai guda biyu su haifar sahihai sharaɗin su ne na cewa ba su saka wani hadisi cikin littafin su face wanda inganta saboda ka duk hadisin da suka sawo ko mun san inganci ki tabbas ko akwai inda muke shakku waɗannan da duk gaba ɗaya an miƙa wuya gare su game da ilimin hadisi da sanin illolin hadisi duk wasu kwane-kwanen hadisi da rashin lafiyoyin hadisi duk gaba ɗaya magabata ne ba a ce musu ba saboda haka dole a sallama mu a ɗauka cewa wannan illan nan sun magance wannan illan mu abba mu ga yadda aka yi aka magance ba yasa imam musulmi ya ce wa ma atana fi sahihaini bi an fa hamluhu ala thubutihi qaman in dai bukhari da muslim ne duk kaji an ana to ka dauka cewa tabatan liqa baina rawi wal marwi an tsakanin malami da ɗalibin an samu haɗuwa illa kai an baka da dalilin da kawo haka to dalilin da ya sa malamai suka masha wannan hadisin kenan to amma nan ba cikin sahihai ba ne. ko saboda haka wannan illan na nan an anatu abin zubair an jabir ɗaya kenan ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma bismi duk wanda ya sa suna bismi da sunana to fa la yaktali bi kunyati kan fi kinaya da irin kinaya saboda ka zabi aka ba wa man takanna bi kunyati wanda kuma yake kinaya da kinaya ta fa la sama bismi to kad ya sa suna da sunana saboda ka duni suna kinaya in ka sa suna irin suna annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa ma ɗanka suna ƙasir to kakkawa kanka kinaya abul qasim an fahimta ko an kuwa kawa kanka kinaya abul qasim to kakka sa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka nan zaɓi aka ba mutum ko amma wannan hadisi da ya gabata guda aka ce ka zaɓa ba zaɓi aka ba ka eh tasammu bismi na ba ku dama ku sa suna irin sunana amma kada ku yi irin kinaya ta hanawa an kai na kinaya amma nan sai ba da damar ɗaya ka ɗauki ɗaya daga cikin su in kai kinaya to kada ka sa suna in ko sunan kai to kada ka sa kai kai kinaya to sai zan hadisin na da illa ko illoli ne قال لما قال أبو داود قال أبو داود وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين على الروايتين وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي أمرة عن أبي هريرة اختلف فيه رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد نعم اختلف فيه حماد ابن خالد إيه. وابن أبي فديك هكذا شيء شيء يجب أن يكون هكذا سيظل مكهوكي to wannan hadisin muji kamar yadda abu dawo dawud yake qala abu dawo. wa rawa hadar hadha ibn ajlan wannan hadisi na jabir din da aka ba mu zaɓi guda biyu muhammad ibn ajlan ya rawaito wannan hadisi shi ko saduqun ne bukhari ya rawaito hadisin sa ta'liqan da muslim da ashabu sunan an abihi ga mahaifinsa eh, ajalan kenan almadani shi kuwa ba su bihi shi ma bi ma'ana saduqun kenan bukhari ya rawaito hadisin sa da muslim da ashabu sunan an abi hurairah radiyallahu saboda haka nan za mu ga cewa sahabin ya bambanta ko ga abu huraira suka karwace wannan hadisi duk wannan hadisin lafazinsa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajma'a ahadun bayna ismihi wa kunyatihi kenan ko an ya hana a hada suna ya tilali kenan a ɗauki guda ke daidai irin hadisin jabir kenan ko lafazin muhammad ibn ajalan sai ce wa ruwiya ana bi zur'a an ruwaito irin wannan hadisin kuma ga abu zur'a abu zur'a shine ibn amr ibn jarir ibn abdullahi al-badani ana bi hurairah to jarir thiqatun ne wai ibn amr abu zur'a thiqatun ne da kutubu sita sun rawaito hadisan shi ma ana bi hurairah amma mustalifan ala riwayatai to shi riwayar da yayi wato sun dace da riwayar ga guda biyu riwayar muhammad ibn shi ne hadisin da ya gabata na dubu da da da tara sittin biyar, riwayar muhammad ibn sirin na ana bi hurairah da na riwayar abu zubair an jabir na 4966 to shi riwayar abu zur'a ya haɗe waɗannan riwayoyin guda biyu duka abin ko ya ce man ta ma jismi fala yukanna da kunyati wa man nittana da kunyati falayi ta ma jismi kaga da daidai da hadisin jabar ɗin ke ko yawa jabar ɗin ke to sai يتسموا باسمي ولا تبتنوا بكليتي حديث نبي فينا نبيوة أبو زرعة أنا أبي هريرة سبو ذاك في حديث بيو بريش حديث كتايا يا يديدين نجاد أبو زبير نجاد حديث نبي يا يديدين آه، محمد بن سيري أنا أبي هريرة to daga nan ya ce wa kazalika riwayat abdurrahman ibn abi amr abdurrahman eh, ibn abi amr wasu sun ce lahu ruqya amma ibn abi hatim ya ce laysa lahu ruqya laysa lahu ruqya sai dai suka tunne kutubu sita sun rawaito sa. shine abdurrahman ibn abi amr shi ma rawaito irin wannan hadisi ana bi hurairah sannan ukhtulifa shi ma ne an samu saɓanin riwaya gare shi uktulifa fihi ala abdurrahman na farko rawahu sauri daga cikin ɗaliban shi abdurrahman ibn abi amra akwai as-sauri wabni jurai ko da kuma abdulaziz ibn abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurai sun ruwaito ga abu amra'in alama kala abu zubai sun ruwaito da abdurrahman ibn abi amra an abi huraira alama kala abu zubai wato daidai riwayar abu zubair an jabir riwayar abu zubair an jabir shine zafi ko idan ka sa suna ƙarƙasa kai kai kinaya idan kuma kinaya kai to kar ka sa suna to warawahu maqil ibn ubaidillah maqil ibn ubaidillah saduq ne yuqtu muslim abu dawuda nasa'i sune suka rawaito hadisansa shi ko maqil ya rawaito ga abdurrahman ibn abi amra ana abi hurairah على ما قال ابن سيرين دي دي رواية محمد ابن سيرين عن أبي هريرة an fahimta ko kaya aka baka dama ka yi ko dai ka sa suna ko ka yi kinayar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba a baka dama cewa eh, abin nan eh, in kai wannan kakkai wannan in kai wancan kakkai wancan ba guda aka baka zaɓi suna za ka sa ma ɗanka eh ba mai suna ba in kuma kai za ka wa kanka kinaya da kinayar manzo sallallahu alaihi wasallam to ka sa ma ɗanka suna suna annabi sallallahu alaihi wasallam an ta ko nan zaɓi aka bayar to saboda haka shi ma abdurrahman ibn abi amra dalilin da yasa ke ne ce ukhtulifa fihi wato an samu sabani riwaya gare shi to sannan ce wakhtulifa ala musa ibn yasar wakhtulifa fihi ko an samu sabani riwaya ala musa ibn yasar da shi ma musa ibn yasar <clears throat> ke sifatun ne bukhari ya حديث hadisi sa ta'liqan muslim abu dawud nasa'i ibn majah duk انا ابو هريره ana bi huraira shi musa bin yasar ya rawaito ga abu huraira amma shi an samu bambance riwaya ga abin da ya ruwaito. na farko riwayat ibn sirin eh, wa abdul zubayr riwaya ta ɗaya. an samu riwayar muhammad ibn sirin ana abu huraira ga shi musa ibn yasar ana abu huraira sannan riwaya ta biyu aka samu daidai irin riwayar abu zubair an jabir ya ruwaito shi muhammad ibn eh, musa ibn yasar ga abu huraira saboda ka shi ma waɗannan riwaya guda biyu an samu gare shi duk inda ka jantin uktulifa fihi to an samu riwaya daban-daban guda biyu gare shi ya ma'ana istilaf inda aka samu to shine a ƙarshe dalilin da yasa ke ne ce wa khulifa fihi ay fil hadith kenan Alamu musa ibn ana bi huraira aidan ala al-qawlayn wa al-qawlayn qawlayn riwayat muhammad ibn sirin ana bi huraira da kuma riwayat abu jabir abu zubair an jabir waɗannan biyu duka an same su ga musa bin yasar zuwa ga abu huraira to na ƙarshe ya ce ukhtulifa fihi hammad ibn khalid wa ibn abi hudayk hammad eh, ibn abi eh, khalid thiqatun ne muslim da sabu sunan da arba'a sune suka ruwaito hadisansa تقو ابن أبي فديس محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديس تقو صدوق ني amma duk da haka kutubu sita gaba ɗaya sun wato hadisansa to waɗannan guda biyu su ma ɗin an samu bambanci riwaya gare su eh, eh, ana bi kurera al-ikhtilaf a lokaci ɗaya an ruwaito gare su iri riwayar Muhammadu bin sirin ana bi huraira shine mutum ya ɗauki ɗaya ko dai ya suna annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya sa kinayar annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ibn abi kudai an samu irin wannan riwayoyin guda biyu duka gare shi to samu wani lokaci riwaya kaza ga abu huraira a samu wata riwaya kaza kuma ga abu huraira to shi ba da mace cewa al-iqdara to wannan iqdara din ya sa malamai suka tsabi da hukunta hadisin da cewa hadisin ne munkaru nan fahimta ko da saboda haka rashin tsayuwan lafazi a ce abi huraira sai a samu riwaye kuma daban-daban ana bi huraira riwaye kuma daban-daban yaya an kai haka nan to saboda haka malamai suka siffanta wannan hadisi da cewa hadisi ne mutsaribun Eh, munkarun munkarun eh, shi ne wanda ba a tantance lafazin wannan hadisin ba a ƙirƙira shi ke kai a siffanta hadisi da munkarun al'inkar to saboda haka abin da inganta shi ne ta samu bismi wana tafsirin da kuliya za a iya sa suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za a sa kilaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin da yana raye amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗaya ana iya yi kamar yadda za mu ji nan gaba wallahu a'lam muna da lokaci lokaci ya cika to abin da makaranta daidai ana ba mu nan da biki kuskure ne faru a bayanin da nayi Allah ya so mini da yi cikin zukatan masu saurare Wasu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta turka wasu mai ilayk alaikum salam ban ji ba riwayar laifi na yake ana da zubar mai riwayar laifi me kake tambaya ga riwayar shi abban sani ba to tambayar da za ka yi kenan menene matsayin riwayar wani ga wani hmm? me ka taba ji gare shi to ka ce ga abin da na taba ji gare shi haka nan ne ko kuwa akwai gyara eh kada sai ka bani me sa ta amsa abin da ake nufi riwayatin bin nan gaya da suna eh, laifin da fa'al an abin zubai ba nan aka tsaya ba riwayatin eh, laifin da fa'al an abin zubai an jazo haka ake cewa eh? yawa sai an haɗa su ukun duka dai tuwanin ba laifin da fa'al ba ne yawa dalilin da ya sa ke nan ina ne su da sa'ad ne to za a karɓi hannun luwaye an fahimta yau in za a bayani sai haɗe guda uku riwaya ne sun da sa'ad an abin zubair an jazir wannan riwaya sahihan